alabakar yau nawa ne sha ɗaya ne ok sha ɗaya ga watan zulka'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ummina Aisha da ke layin alhaji bello abdullahi allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana a nan cikin unguwar dosa da ke cikin jihar kaduna ƙaramin hukumar jihar kaduna ta arewa da ke jihar kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafi da muka faro mai suna tajjidul iman wato sabunta imani na babban malami Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badar ta'ala wa ra'ahu wanda kuma wannan shine darasin mu na uku daga fara daga farkon littafin zamu tashi ko muna cikin shafi na goma sha za zamu tashi a gaba ta farko bayan malam ya yi mana shimfiɗa game da abin da ya shafi karuwan imani da raguwansa da maganganun magabata da hadisan alqur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da mata bi'ai da sauransu to yanzu zai fara kawo mana abubuwan da imani yake karuwa domin su su ne abubuwa da zai kawo kusan guda shidda sai a na bakwai kuma zai faɗi abubuwan da su ne suke tauye imani suke lalata shi saboda mutum ya nisance su don kansu illata masa imaninsa abu na farko da malam ya fara mana da shi kuma shine mafi muhimmanci da girma ya masa take da ta'allumul ilmin shari'i shine mutum ya koyi ilimin addinin musulunci sanin addinin Allah da sanin yadda za a bauta ma Allah shine mafi girman abin da zai sa bawa ya samu imani da kankancewa da Allah subhanahu wata'ala domin shine abu na farko da aka fara yin wahayinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul alaq yace da shi ikra kai karatu wani karatu yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq bi ma'ana na maganan duk ilimi idan mutum bai san addinin musulunci ba to ba ilimi ne mai amfani ba in ma yi amfani to amfanin ragagge ne da bai wuce gidan duniya don haka kasancewar ayan farko suran farko an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yi karatu tare da cewa ma ba a sanar da shi abin da zai yi karatun ba wannan yana nuna muhimmancin gane cewa ashe sai da karatu dan adam yake tsira na farko kenan na biyu kuma yana nuna cewa mutum baya iya fahimtar rayuwa ya rayuwar yadda Allah yake so har sai ya san addinin Allah ya san abin da Allah ta'ala ke nema a wurinsa saboda wannan shine babban makasudin halittar duk wani dan adam Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da ɗai ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mani to wannan ilimin shari'an shine abinda muka ji Allah subhanahu wataala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kuma yazo ya ta bayani akan falala da darajar da dalibin ilimi mai neman ilimin addini matsayinsa a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mala'iku suna shimfida fikafikansu. su yi inuwa ga duk mutumin da ya tashi ya tafi neman ilimin addini har sai ya dawo wanta malaman suka ce abin ma da hadisin ke nufi a kan fuka-fukan mala'iku ɗalibin ilimi yake takawa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune wani ya zo wurin shi ya ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo ne in tambaye ka in samu ilimi daga gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi babu wani abu da ya kawo ka banda wannan ya ce wallahi abin da ya kawo ni kenan in zo in san hukuncin Allah in san yadda zan bauta mishi Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya cire mayafinsa ya shimfiɗa masa ƙasa ya ce zauna a nan ma dalla da ɗalibi mai zuwa neman ilimi sai ya koro wannan hadisi na cewa mala'iku suna inuwa da fuka-fukansu ga duk wanda ya fita neman ilimi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wasiya akan dukkan ɗaliban ilimi to haka nan wanda ke koyar da mutane addinin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce hatta kifi kifi da ke cikin ruwa yana roƙa ma duk mai koyar da mutane addinin Allah gafaran Allah a wurin Allah to kaga ashe wannan duk wanda ya san wannan ba zai ji takaici da ya rasa wani abu na duniya ba ba kuma zai kasa ko ya gajiya ko ya sare su a yau da gobe saboda wani dalili ba su da koyon ilimin addini babu hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan kana neman abu ko ka same shi yadda ka so ko baka same shi yadda ka so ba in dai don Allah kake nema to ka zama dan aljanna ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kansa in ba neman ilimi ba domin ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna lallai duk wanda ya rike wata hanya yana koyan ilimin addini akan wannan hanya manzo sallallahu alaihi wa sallam yace da sannu Allah zai sauƙaƙe masa hanya har sai ya shiga aljanna to kun ga wannan koyo fa aka ce ba ma ce mutun ya iyan ba to ina ga mutum ya iyan ina ga mutun yi aiki da abin da ya iyan kaga goma da goma sai dan gata kenan to don haka yan uwa wannan shi ne abu na farko inda dai kana so ka iya rayuwa cikin imani da nishadi na imani to dole ka koyi sanin addinin Allah dole ka binciki mai addini ya ce game da rayuwanka kafin ka aikata abin da za ka aikata Allah ta'ala kuma ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka mala ya ce fabil ilmin nasi da ilimi mai amfani ne sai ya fassara menene al'ilmun nafi' yace ilmin kitabi was sunna ilmin sanin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗannan ilmoma ne yazidul iman imani ke karuwa wa yaqwa kuma ya ƙara ƙarfi hatta ya tamakkanu fil qalbi har sai ya samu ya zauna daram a zuciya baya motsi babu shakka babu ja da baya wanda kuma wannan shine karshen gata da Allah subhanahu wata'ala zai yi ma ɗan adam a doron kasa kun ga tanda yace ilmul kitab ya shafa alqur'ani ko na farko iya karatun shi koyan karatun sa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa albishir ga mai koyan karatun qur'ani ko da ko bai iya karatun ba amma ya dage akan yana so ya iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bil qur'an wanda ya goge a cikin karatun ƙur'ani ya iya shi sosai ya shiga ya fita ya san hawa da saukansa da komai nasa Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma'a safaratil barara yana tare da mala'iku masu daraja wanda suka rike alqur'ani a baitul izza shekara 23 har aka gama saukar da shi sannan a hankali ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya faɗi na biyu yace wallazi yaqra'uhu wanda ko yake karanta alqur'anin wa huwa alaihi shaqun a wata ya ce huwa alaihi shadid yana bashi wahala da kyar ta da bakin da kyar yayi yanzu an jima ya manta ya koma a tuna mishi ya tusa yayi haka ya je ya dawo Allah sallallahu alaihi sallam ce shi ma wannan ya ci nasara saboda me yace falahu ajran ladan sa biyu wurin Allah yana da ladan duk harafin nan ko da bata harafin yayi ba da gangan ba wurin koyo to Allah ya bashi ladan harafin sannan wannan wahalan da ya sha na koya ita ma Allah ta'ala ya biya to ina ne za ka je yanzu mutum zai je da kwalinsa duka f ya tafi abuja a bashi aiki ina wani ma aka ji an ce bayan ya samu first class din sai ya zama under 25 years in ya kai 26 years sai a ce ya faɗi banda shi banda kaza to duk wannan dan adam ke banda Allah Allah subhanahu ta'ala bai taba sa bawa aiki ba wannan yayi yanda ya kamata ba kuma ya zama yayi asara babu in kaga ba a ci nasara ba to ba yanda ya ce bane shi yasa sai ce al-ilmun nafi mai amfani amfani shine al-qur'ani da yace al-kitab ka koyi karatunsa idan ka koya kuma kar ka koma ka kwanta sai ka rinka karanta shi domin daga cikin dalilin halittar ɗan adam a doron ƙasa, Allah ta'ala ce wa an atlu al daga cikin dalilin da Allah ta'ala ya umarce ni abubuwan da ya umarce ni da su akwai in karanta alqur'ani a wani wurin yace waratilil qur'ana tartila ka karanta ƙur'ani daki daki filla filla harafi bayan harafi komai ka cika shi yanda ya kamata to in an yi wannan kuma ba ta cika ba ka samu fuffuke ɗaya, amma kaka zama dan kalakatu Wa sunna sai ka haɗa da sunna saboda ba yadda za a yi ka iya imani da ƙur'ani sai ka san sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ake saukar da aya ya ce wannan ayan ƙur'ani ce har wani lokacin ma ya ce ku sanya ta wuri kaza kamar lokacin da aka saukar da sabbi hisma rabbikal a'la ku tsarkake sunan ubangiji ka tsarkake sunan ubangijinka madaukaki ko mafi daukaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da ita da sahabbai ij'aluha fi rukufi mene fi sujudikum ku sanya wannan ayan a cikin sujadar sahabbai ne larabawa ne yaran su ne amma suka ce ya zamu sanya ta a sujadar mu ashe kaga sun san qur'ani ne amma ba su fahimta ba sai da sunna ta zo hadisi yayi bayani yace su ce subhana rabbiyal a'la a cikin sujada to yanzu wani sai ce ba ruwan shi da hadisi kafin ya ce ba ruwan shi da hadisi kamata ya fara cewa ba ruwan shi da alkur'ani saboda ta hanyar hadisi aka san alkur'ani kuma ta hanyar hadisi da sunna aka koyi alkur'ani har ka iya karanta shi yadda Allah ta'ala yake so to shine ma'anan sunna ka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tabbatar da abin da ya tabbatar ka kore abin da ya kore ka tsaya inda ya umurce ka kuma kar ka wuce iyaka to malam yace da wannan imani yake karuwa ya karfi har ya samu tabbatuwa a cikin zuciya sai ya ƙara da cewa wa abwabul ilmin shar'i kasiratun jiddan Ƙofofin da ake koyon ilimin addinin shari'a suna da yawa da yawa kwarai da gaske wa awwalu ma yadkhulu fi dalika abu na farko da ke fara shigan ilimin addini wanda in ka san shi za a ce ka san ilimin addini na farko shine qira'atul qur'anil karim shine ka karanta alqur'ani karatun alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu koyar da ƴaƴan mu karatun alqur'ani tun suna yara saboda in yaro ya taso da qur'ani a kirjin shi ba a tsammanin zai halaka gaba a rayuwarsa security ne mai karfi wanda Allah ta'ala yake sanyawa yake baiwa bayi Allah ka bamu mai yawa to idan mutum ya zamto ya san karatu alqur'ani wa tadabburuhu da kuma zurfafa tunani tunani da basira a cikinsa ma'ana kana tunani kana la'akari kana hankalta da abinda da alkur'ani yake kake karantawa ya kawo maka wasu mutane ce sun ci nasara me yake nufi ka bi tafarkinsu ya kawo maka wasu mutane ya ce sai muka dandar menene dammara su muka dirkake su asalin dirkakewa ko ba a faɗa maka ba abin da yake nufi karka kusura ka ba hanyar da suka bi ina fata mun gane to kaga ko bawa ba zai san qur'ani ba har ya iya tadabburi sanin ayoyinsa dole sai ya koma taken da mala ya faɗa ta'allumul ilmi shar'i sai ya san mene addinin musulunci wani bai da lokacin da zai je koyi abu na addini ya iya ba zai yi ba amma kuma in duniya ne wani ya ta san mu shekara 60 amma laka ga ya shiga wani business sabu danye shakaf ya koya yayi research ya biya consultancy fee shawarar ma fada za a bashi sai ya biya tunanin amma ba zai iya kashe mu kanshi awa uku a rana wani ya koya mai addinin Allah ba ba zai iya ba ba zai iya ba inda za ka gane wautan mu kuma wai kabari fa mutum zai kwanta ɗakin da a gicce za a ajiye mutum malam ko zama babu tashi a yi bacci nan fa in kana yi ko baka farka ba ka gaji sai ka ji da kanka ka juya wallahi tallahi a kabari baka da wannan gata kuma hadisin albara bin azi ya nuna cewa rayuwar da kai a duniya da irin mu'amalan da kai da addinin Allah shi za a sawwara maka a kabarin ka ya taya ka hira ko ya zama ma mutum alakakai da musiba da bala'i a kabari to ba daidai ba ne musulmi ya zauna yana musulmi ya iya abcd ya iya 1234 ya iya 7 times 7 ya iya kaza iya kaza ka juya masa ko ina ta duniya zai fito ya bayani amma a zo inda Allah zai ce faɗa min yi bayani game da ni da addini na ka je aljanna kuma mutum ya kasa kuma yana musulmi sahabbai da yawa musulunta suka yi wanda kuke jin zakaran gwajin dafin na musulunta suka yi kai ko a musuluncin aka haife ka babanka musulmi ne kila ma kai sa'a kakanka ma musulmi ne amma har yau wasu abubuwan na wajibai ba fa ina muku maganan ilimi ne mai zurfi irin ilimin da wai za a ce wannan ilimi ne sai wani da wani wanda ya karatu mai zurfi a'a ina fa muku maganan ilimi na wajibai na tauhidi da Allah ya ce wajibi mutum ya sani fa'alam annahu la ilaha illallah su nake magana wallahi da za a ƙuri'a yau a ba al'umma musulmi a musu interview a yi musu hisabi tun a duniya a musu hisabin da za a yi a lahira malar result ɗin nan ba zai maka kyau ba ba zai kyau ba kuma wannan lalacewar da taɓarɓarewa ba a wai mu nan ba har a ƙasashen larabawa ya isa har a ƙasashen larabawa ni na je cairo na je egypt mun tafi da malam askar da ya mana nasiha a nan rannan tare da shi muka tafi egypt muka samu wani wanda ya ɗauke mu a mota muke magana da shi ya ce yana ma wani congratulation ya iya karanta ƙur'ani kuma balarabe ne muka ce mishi kai baka iya karanta qur'ani bai ce wallahi bai iya ba na sallah dai wanda zai sallah da shi ya yi ce amma wallahi bai iya qur'ani bai na so dai zai dage ya ya koya a koya mishi ya iya balarabe a cikin Cairo ba a ba nesa a Egypt Misra inda ma suke alfahari da cewa a nan aka karanta alqur'ani kuma zaka ga da gaske ne suna da makaranta na yankan shakku to ya kai nan Shekh Wahid Absalam Bali wanda muka gama karanta littafin shi anan tariqus salihin ila rabbil alamin naga bidiyon sa yana da private jet da yake da'awa da ita a kauye suka sauka da jirgin su helicopter suka sauka yake karantar da su daga cikin kai fara karantar da su yake musu interview ya tambayi mutane sun fi uku dukkaninsu ba wanda ya san wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai faye maka bayanin shine ɗan abdullahi dan a'a bai ma san akwai shi ba bai san wa sai an mai bayani akwai annabi sannan ya imani da annabin balarabe sai da wannan musiba ita ce yanzu take kokarin mu ma ta shishigo ga mulhidai masu karyata Allah suna ta yawa suna ta yawa suna ta karfi shi yasa dole a karanta littattafan tauhidi a karanta littattafan akida kuma kar a gajiya ai ta tayi duk yadda kuke ga kuna da yawa ustazan islami ku wallahi malam mutane fa ba san addinin nan ba maganan gaskiya in ka tattara wanda suka san abin da za a ce masanin addinin to su ne yan kaɗan su ne yan kaɗan kuma wannan abin takaici ne abin takaici ne saboda wannan ba shine tarihin ƙasar hausa ba ba shine tarihin abin da muka gada daga iyayenmu ba abin da muka gada daga iyayenmu addini ne da mutunci duk wanda ya san ƙasar hausa abin da ya sani kenan noma da kiwo da addini da muru'a shine abin da ke tare da mu duk gidan da ka sani a arewa in dai gida ne na arewa to gidan nan suna da gona sai dai in sun saida ta ne yanzu ta koma babu wannan a bank of agriculture aka fara faɗa mun da na je muna wani debate da wasu sai ce malam mun ba ku asanin ku je ku bincika in dai arewacin Najeriya ne babu wani gida ba wani family da ba su da gona sai dai idan sun daɗe da saidawa sun bar harkar amma in dai family ne to suna da gona wannan family me ya faru me ya faru inda abin ya lalace to haka nan addini haka nan addini duk iyayenmu za ka ga a lokacin nan ko da ba tarin yawan karatun za ka ga da an ce da kyau babu kyau su fa ko ba aya ba hadisi na ce wannan abun mara kyau ne kalmar mara kyau ta isa ta sa su ji tsoron Allah saboda tsarkin zuciyarsu da kyawun zakatansu mu kuma sai ka kawo hadisi wani mai ma tawili ya ce ai da ifi ne wani ma ya ce ai hawan baka fito da na shi fa ba hadisi ya dame shi ba na hawan da ba da sarfin ne baka sani shi kuma dan iskan gari ne baya koyarwa baya komai aikin shi kenan rusa masu kokari shi kokarin sa shine ya rusa waɗanda su suke kokarin isar da abin da za su iya Allah ka shirya to shine sai malai kawo yace fa inna kalamallahi domin lallai maganar Allah min a'zami ma yazidul iman yana daga cikin mafi girma abin da ke ƙara ma mutum imani Allah ka samu a cikinsu kama ƙala ta'ala kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratun tauba ayata 124 ko zuwa da biyar Allah ta'ala ya ce wa idan ma unzilat suratun idan kuwa aka saukar da wata sura faminhum daga cikinsu suratun tauba tana da wani abu duk inda ka ji minhum ko fa minhum to munafikai ake magana duk gaba ɗaya suratu tauba an ka ɗauka minhum minhum fa minhum a ciki to munafikai za ka ji nan ma da ce fa minhum akwai daga cikin munafikai man yaqulu ayyukum zadat ku hadhihi imana wanda zai zo yana sare maka gwiwa yana cewa wannan sura da ta sauka waiwaye a cikin ku ta ƙara mai imani mu fa ba mu gane ba ta Allah na ko ba wannan akwai jikokinsu yanzu ko babu akwai a zo a bayanin addini ga abin da Allah yake ga abin da ya ce sai wani ya zo ya sa maka tunanin shi me za a yi da tunanin ka ga nafsi me za a yi da tunanin ka ba amfani da tunanin wani idan ga abin da Allah ya ce Allah ta'ala ce fa amma alladhina amanu to amma kaga su masu imani fa zadatuhum imanan wannan sura tabbas ta kara musu imani wa hum yastabshirun kuma suna cike da farin ciki suna cike da jin cewa Allah ya ce su yi ko su bari ai ko hana ka abu Allah ya kamata kai farin ciki saboda wallahi ya nisanta ka da sharri bari ku ji duk abin da kuka ji Allah ya haramta subhanahu wata'ala ko mu gane ko kar mu gane ko mu yarda ko kan mu yarda ko mu bari ko kar mu bari barin wannan abin shine alkhairi kuma za a zo lokacin da dole mutum ya yi dabarin wannan abin shine alkhairi a gare shi ko a nan duniya ko kuma a bayan rayuwar duniya ka duba mutumin da suka yi rayuwa wani a cikin halal wani a cikin haram mai haram ya fi wadata ya fi ƙarfi ya fi kaza mai halal ya haƙuri a ƙarshe suka tafi suka tafi ƙarshen rayuwar sai ka ga albarkansu ba ɗaya bane ba ɗaya za a zo lokacin da wannan gaba ɗaya ɓalɓalce ko an ma shafe ambatan shi wannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai ta tsaya mishi duk abin da ya dame shi sai Allah ya bashi mafita dama shiga damuwa ba ita ce matsala ba saboda Allah ne kadai ba shi da yake da kamala in dai kai dan adam ne ko da annabi ne kai wata rana sai bakin ciki ya shiga zuciyarka ya zauna sai dai daga baya ya fita shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam ana zaune zai kalli bilal bin rabah yace da shi arishna biha ya bilal ya bilal zo ka kira sallah ni sallah ko ma samu saukin kunci da damuwan da muke ciki in yi kabbara yi Sallah kuma yin idar sai ya ce ju'ilat qurratu a'yuni fi salah an sanya mun sanyin idona a cikin yin sallah ashe kaga ya nuna ashe annabawa ma suna shiga damuwa to kai da ba annabi ban ka shiga damuwa kar ka ƙara ma kanka damuwa ta biyu da tunanin cewa me yasa ka shiga damuwa a'a nemi mafita roki Allah ya yi maka shikenan kuma matuƙar kai mumini ne Allah ba zai barka a walakance ba Allah fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala in dai kai mai kyau to Allah zai zo maka da mafita Allah ka ba mu mafita ka yaye ma dukkan wanda yake cikin damuwa marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya to sai Allah ta'ala ce wa amman ladina fi qulubihim maradun amma waɗanda suke a cikin zukatansu akwai maradun shine munafurci wannan ke fassara maka ma'anan fa minhum din can na baya wanda akwai cuta ta munafurci a cikin zukatansu fazadathum rijisan ila rijsihim sai dauda kan daudansu na munafurci ya karu wa matu wa hum kafirun kuma suka kuma mutu suna kafirai to kaga wannan kam ai an yi asaran zuwa ko Allah ta tsare mu suratul tauba aya ta 124 sai malai ce wa qala ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa ce. inna hadha alquran lalle wannan alqurani ya ku yan uwa da ake cewa mai riko da shi yahdi lillati hiya aqwam yana riko yana yahdi yana shiryatarwa lillati hiya aqwam da abin da yake shine mafi daidaito inda kai riko da alqur'ani to faqad hudiya ila siratal mustaqim an shiryatar da kai zuwa tafarki madaidaiciya kar kai tunanin wani abu a bayan wannan duk abin da zaka rasa inda Allah sa kana da littafinsa kana da addini to kai hakuri kai ta nema a wurin Allah don Allah ne mai yi kuma zai maka amma fa in dai taimako ne Allah ya riga ya taimake ka tun da ya baka dama kai imani da alkur'ani tun da ya baka dama kai imani da manzansa tun da har ya sa maka kaji kana son Allah da manzansa wallahi malam ka gode ma Allah wannan alama ce ta cin nasara kwarai da gaske yana daga cikin alamomi guda goma da malamai suka kawo wanda za a iya gane mutum zai iya gane cewa Allah yana son shi shine kaga kana iya fifita da Allah yake so fiye da wanda ranka yake so in dai kaga kana iya yin wannan to alama ce ta Allah yana son ka daga cikin alamomi guda goma da malamai suka kawo wannan aya da muka karanta suratul isra'i ce aya ta tara malai ce wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kai kara cewa afala yatadabbaruna alquran shin yanzu ba sa yi tunani na basira ba dangane da alqur'ani ba za su yi tunani na basira ba shine tadabbur ka tuna abu kuma kana hankalta amma ala qulubin aqfaluha ko kuwa ko akwai wani rufi ne akan su? da ya hana su akwai rufin ne ya faɗa a wani wurin ya ce me kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla bal rana ko kuma kalla bar rana ko duk wanda kai to an dai rufi akan zukatan munafikai shi ya sa qur'anin bai musu daɗi ba ma ta san shi wani za ka zo ka ba shi labarin kwallo yi minti talatin yana jin daɗi yana ƙara tambayan ka to wani ba shi ina ya taɓa buga ma mai browsing mu gani kwallo nawa ya ci a 2026 sannan mai kaza wani hatta kalmun ɗan ƙwallo da yake takawa sai browsing ya san price ɗinsa amma bai taɓa sanin ingancin hadisi ko rashinsa ba bai taɓa sha'awan ya haddace hadisi ɗaya kirjin shi ba kuma so yake ran alkiyama annabin Allah ya cece shi alhalin ya ɗauki shiryan annabin ya maida bayansa to ta ina za a maida ido ta baya kuma ba a fada rami ba kuskure ne kuskure ne kai kokari wallahi a samartaka yan uwa matasa tunda ku ne mafi yawa ga ku a gabana wallahi kuruciyar nan da kuke gani kar ku sakaci da shi wallahi kar ku sakaci da shi yana da tsada duk abin da za ku tara na rayuwa na ilimi da sauransu ga iyayenmu nan da za a ba su dama na san sai sun gaya mana abin da ya fi wanda ne zan faɗe shi wallahi da kuruciya shi ne mutum kuruciya ne mutum to ai kokari a taso da kuruciya mai kyau irin wanda ya kamata Allah kuma ya muku albarka to sai ya ce wa qala ta'ala afala tadabbaruna alquran mun karanta nan na'am wa qala ta'ala mun karanta afala tadabbaruna alquran shin ba za su yi zurfaffan tunani game da ayoyin alkur'ani ba ne walau kana min inda gairi lahi ai inda a ce ƙur'anin nan daga wurin wani Allah yake la wajadu fihi ikhtilafan tabbas da sun samu saɓani mai yawa a cikin shi kuma haka ne ba ga bible nan kaga ana ta yin testament ba eh? a ce an yi testament kaza an yi king james version an yi kaza an yi kaza wannan ya gabas wannan ya yamma ka je can duk rarrabuwar da kake tunani ka ce ai musulmi ma sun ki haɗuwa wuri ɗaya su ko abokan zaman mu ƙarya kake baka san su bane <laughs> ai sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta duk arabu suke a tarwatse kawai dai su suna da tarbiyyar haƙuri ko da kan barna ne kai kuma baka da tarbiyyar biyayya ga addinin ka kai haƙuri ka haɗa kai da ƴan uwanka abin da suka fika kenan yasa kake ganin kamar su wani abu ne amma ba haka bane ba haka bane wa qala ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ce kitabun shi wannan alqur'ani littafi ne anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab littafi ne mai albarka da muka saukar maka da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa domin su yi tuntuntuni game da ayoyinsa don kuma masu hankula su wa'azantu shine wal yatadhakkara ulul albab kaga ashe duk wanda qur'ani zai ce mai ga yanda za a yi ya ji bai masa ba ba haka za a yi ba to hankalinsa na kasashe ne da wannan aya da Allah ta'ala ce domin masu hankula su wa'azantu to wanda qur'anin bai wa'azantar da shi ba fa kaga zama aljununu fununu wa hadha fannun minhu yana da wani bangare na hauka kenan a tare da shi saboda dalilin da yasa aka saukar maka da taklifi kenan aka ce kai sallah kai azumi kai kaza saboda an yarda kana da hankali amma daga ran da mutum ya yi watsi da su ya kifa ya koma kamar dabbobin can da ba a saukar musu ba ya walakanta kanshi ya kaskantar da kanshi sai malai ce 'Fata dabburul qur'an dan haka ku sani yan uwa zurfafa tunani da la'akari da abinda qur'ani ya kunsa na ayoyinsa wa tilawatuhu da karanta shi wa ta'ammulu fi ayatihi da kuma zurfafa lura a cikin ayoyinsa yazidu fi imanil abd ko shakka babu yana ƙara ma bawa imani Allah ka ba mu ikon riko sai na biyu ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya da gaske abin da ke ƙara ma bawa imani shine sanin sunayen Allah al-husna mafiya kyawu karka ce kyawawa da yawa ana wannan kuskuren wurin faɗin sunayen Allah sai a ce masu kyau in ka ce mai kyau za a samu wanda ya fi kyau amma wanda ya fi kyau ba za a taɓa samun wanda ya fi wanda ya fi kyau ba to shi yasa alhusna nan mafiya kyawu ne ba kyawawa ba a islamiyya da akan yi shi har da waka ko Allah yana da sunaye kyawawa guda 99 <laughs> ko ba ka ki a islamiyya ba wancan zamanin duniya na zaune sai a tasa yaro ya tafi islamiyya can yanzu ko sace yaran ake sai an hada da kaza a sa CCTV a sa kaza zaman ya lalace Allah ka ba mu zaman lafiya to al-husna sanin sunayen Allah wanda suke mafiya kyau wa sifati da sifofin sa al wanda suke mafiya daukaka malai ce fa inna Allah subhanahu wata'ala kul dalili akan wannan ko shine Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku kalli yanda malai jera bajin a can ya ce mu san addinin Allah mu san Allah ko to sanin sunayensa da siffofinsa shi zai ba mu natsuwa wurin sanin cewa in muka yi masa wancan bautan zai sa sakan kamana misali daga cikin sunansa ar-rahman daga cikin sifofinsa ar-razzaq yana rahama yana azurtawa to muka yi imani da shi sannan muka san waɗannan ayyukansa ne zai ba mu kwanciyar hankalin cewa zai mana rahama zai kuma azurta mu a duniya sannan kuma adan muka zo muka san cewa shi shadidul iqab ne daga cikin sifofinsa idan aka yi yana kamu kamu mai tsanani zai ba mu tsoron Allah da wancan imanin zai ba mu tsoron Allah da mun san ba za mu saba ba dan ba mu so ya kama mu to shi yasa sai ce fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qul domin Allah ne tsarki da daukaka yana cewa ulidi Allah ku kirayi Allah awid rahman ko ki kira shi da suna mai rahama ko ku kira shi Allahu abun bauta wannan kalmar ta Allahu in kun kula ita aka fi amfani da ita saboda ita kadai ta haɗiye dukkan sunayen kyawawa na Allah gaba ɗayansu sun shige cikin Allah dukkansu an ƙirƙire su ne an tsago su ne daga cikin Allah to shi yasa anan sai ya faɗa sun ji Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam mushrikan makka wani lokaci yakan ce Allahu wani lokaci zai addu'a ce Ar-Rahman sai suka rinka cewa wannan shi allolin nashi ma nawa ne sai Allah ta'ala ce Allah ka ce ku kira Allah a wid'ur rahman ko ku kira shi da ar-rahman mai yawan rahama ga kafirai da musulmai gaba daya kaga ar-rahman anan rahaman shi tana nuna yana mai da kafiran maka raddi cewa inda su ma za su yi imani to ar-rahman ne shi zai musu rahama kun fahimta dan inda anan kalmar sunan ar-rahim aka kawo ar-rahim tausayi ne wanda mumine kadai ke ma a to amma cewa ar-rahman anan wurin kamar Allah ta'ala yana tallata musu musulunci ba ma kama bane abin da yake yi kenan yana cewa ku ma ku shigo ku kira shi Allahu ku kira shi Ar-Rahman ku imani da shi muku rahama sai Allah ta'ala ya ce ayyan ma tad'u kowanne kuka kira daga cikin sunayen nan falahul asma'ul husna to shi yana da sunaye mafi kyau akwai wasu ma bayan Allahu da Ar-Rahman ina fata mun gane to shine sai malai ce wa qala ta'ala haka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara cewa walillahi al husna kuma Allah subhanahu ta'ala yana da sunaye al-husna mafiya kyau fad'uhu biha to ku roƙe shi da su sallallahu alaihi wa sallam zai wuce a masallaci ya ji wani ya ɗaga hannu yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahul ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ina roƙonka da kai ne Allah ɗaya wanda ake nufi ake nufata da buƙatu wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji waɗannan sai ya ce wallahi wannan ya roƙi Allah da wasu sunaye waɗanda Allah ba zai dawo da bukatarsa ba halayen sono ka tabai da yawa to ka ƙara kuma in ka zo ka roki, Allah ya mun gafara kaji yawa eh, na sa abin da ya sa na ce mishi hmm. yan alfaruk sun san dalili na amma masu kwana alfaruk masu tashi da dare za su san me yasa na ce haka to Allah ta'ala ce fad'uhu biha ku roki Allah ne malam duk girman matsalan ka ko baka ije ta gaban Allah inda ya dace bane kuma bari ku ji duk abin da ka san ka tsantsanta roƙon Allah kai kar ka ƙara kallon matsala ka kowa ko ka rinka kallon ubangijin da ya halicci matsala ta warware ba ta warware ba kai dai ka san wurin shi kake kuma wallahi ba zai kunyata ka ba ka so a gama yau bai gamu ba akwai hikima malam ba mantawa da kai aka yi ba in ya so wa billahi al'azim kafin ka roƙa ma zai warware so nawa aka yi wai ba ku jima daga cikin dalilin da yasa muke so mu zama muminai ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ni Allah na so shi kai ka yaƙe shi to ni Allah ina zaba maka goron tsakani na da kai da kake faɗa da wanda nake so ba fa addu'a yi ba ba bauta ne tsantsanta ga Allah to ga ku kuma ya daga hannu Allah kai kokari ka zama mumini a rayuwa wallahi duk wani abu da zai biyo baya biyo bayan wannan amma kai kokari duk yanda za a yi ka kutsa a yi da kai al'amarin aljannan nan gaske ne shiga Allah yadda da kai ka zauna daren a cikin sunna to duk sauran abubuwan su ma ai ta neman su falala ne na Allah amma karka yadda kai sacrificing addinin ka don wani abu karka sallama addinin ka don wani abu wanda yake mai karewa Allah kai mana gam da to sai malam nan ya kawo hadisi yake cewa وقال النبي وقال النبي الكريم صلى عليه الصلاة والسلام haka kuma annabinmu mai girma da daraja mai karamci tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allahu akbar lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye 101 shine sunaye guda 99 mi'atan dan ku gane abinda nake nufi 100 illa wahida in ban in aka cira daya shine 99 Allah yana da wasu sunaye guda tara man ahsaha duk wanda ya kiyaye su ya haddace su ya yi imani da su ya yi aiki da abin da suka kunsa shine man ahsaha in aka rasa ɗaya daga cikin ukun nan to bai cika man ahsaha ba dan in an ce wanda ya haddace su kirista ma zai iya haddace su to bai da imani kuma ya za ya je aljanna man ahsaha wanda ya haddace su ya san ma'anansu ya yi aiki da abin da suka kunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana tabbatar muku ran alkiyama da halal janna ya riga ya shiga aljanna Allah yana da sunaye 99 yawanci da an za a yi kalandar sauka sai kaga an yi kalanda da wannan ko a ce ga su guda 99 fa amma dai waɗannan kalandar da kuke gani galibi mai 99 nan akwai kusan guda bakwai ko tara a ciki waɗanda ba su inganta matsayin sunayen Allah ba idan kana so ka san waɗannan sunayen cikakkun su cur yanda ya dace ka je ka karanta littafin malam usaimin alƙa'idul musla ya kawo su ya cire waɗanda suke ba tabbatattun ba saboda kun san ba a sanya ma Allah suna sai dan shi ya sa mu kanta shi Allah ta'ala ba kagaran suna ake a sami shi ba shi ke cewa kaza sunansa ne ko hadisi ingantacce zuwa ce kaza sunan Allah ne ina fata an gane sau da haka sai a je a duba da na san za mu maganan kila da na yi photocopies na zo muku da shi amma dai a je a nema ko a intanet za a iya samu ai downloading din pdf littafin alqaidul mutla na malam usaimin Allah ya ji kansa da rahama wannan hadisi imamul al-bukhari ya rawaito hadisi na 6410 imamu muslim hadisi na 2677 to sai malam ya ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kowa ma ya dakata fa ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna ka sani sanin sunayen Allah madaukaka wanda suke mafi kyawu wa ma'rifatu ma'aniha da sanin ma'anoninsu kun ga shine abinda muka fara bayanin shi a baya thumma al-amalu bima taqtadihi da kuma aiki da abinda suke hukuntawa idan ka haɗa wannan ma'arifa ka san su ka kiyaye su kenan ko ma'rifatu ma'aniha thumma al'amalu bima taqtadihi sannan kai aiki da abin da suka hukunta Allah ce inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin shine mai azurtawa wani kuma ya je wai gobe da nisa ya kuma ya zama gobe da nisa shi Allah ta'ala an jima ma da nisa ne ba gobe ba إنما إيمنا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إن الله تي الله ce in muke nufin abu mu tsakanin kafin da nunin muke zartar da shi cewa da shi muke kun kasance fa faya kun sai kasance abla ibn fodi Allah ya ji kan usman Allah ya ji kan dan fodiyo da rahama yace kun faya kun din ma sai in ya ga dama ya fada in bai ci haka ko nufi yayi dole abin ya faru yanzu Allah ce dukkan mu ne ya gafarta mana akwai mai tada magana idan Allah ce dukkan mu za mu shiga aljanna ko wanda yake sai ce ba haka ba to ya Allah muna roƙonka muna magiya Allah ka sa mu yan aljanna ne. sai malam ya ce wannan sanin da aiki da abin da suka hukunta min a'zami asbabi ziyadatul iman suna daga cikin mafiya girman abin da ke ƙara ma mutum imani abin da malamai ma ke cewa shine kowane sunan Allah guda ɗaya ka ɗauka kai tadabburinsa yadda ya kamata to tabbas zai baka imanin da ba za ka yi sakaci da bin Allah ba kawai ka ɗauki cewa inna Allah alimun bi ki sudo Allah al'alim ne masani ne duk motsin da za ka ya sani duk abin da ka nufata a ranka mugunta ko alkhairi ko sharri ya sani abin da kake so ka ya sani da Allah ba zai baka tsoro ba eh sai ba da tsoro nan jami'an tsaro sai su kira wani su tsare shi kaza ya ce a'a shi bai yi ba wallahi tallahi shi sharri ake mai sai su fara mai bayani har ran da ka shiga mota ka je wuri kaza mai lamba kaza ka sauka karfe kaza ka buga waya da wani minti kaza da sakan kaza sai ka ji mutu ya fara to ayi hakuri ayi hakuri wannan a duniya ne ba to kuma ka je gaban Allah ba wanda an kure ba magana ayi hakuri wuta ne ko aljanna kawai magana ta kare ku duba ɗaya ne wannan daga cikin sunaye ka ɗauki asami Allah yana jinka yau mai ka faɗa me kawai ashar ko kaza kana zuwa to Allah ce za ɗaga ma kallayen ka wani ayyukan da kawai abin da ka furta aka ji ake so ba ma wanda ka aikata ba wallahi malam sai dai rahama Allah ya kwace mu wallahi sai dai rahama Allah ya kwace mu shi yasa yake daga cikin rahaman sama da ya ɓoye wasu abubuwan ba mu ji ba mu gane da za ka sa abin da ke cikin zukatan mutane game da kai wani ma ko sallama ba ka ƙara yi masu sallama ba za ka iya mishi mamala malam kabiru wallahi ba ka iya saboda kullatan da yake da shi a rai game da kai da za ka san shi wani wallahi bacci ma da kyar za ka yi wane shi din fa dan adam ke na baka ji bahaushe ya ce dan adam mugu ko ya mutu sai an daure ba dan adam ke to shi yasa duk in kana neman kariya a rayuwa koma wurin Allah Shi ne kadai wanda ya kare ka kaka in kuma ba a daidaita da shi ba to wallahi ba mai kare mutum kuma kariyar nan ce aiki Allah kai mana tsari ka kare mu da kariyanka na uku malaki a taammulu fi siratin nabi karim sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya abin da ke kara ma mutum imani shine zurfafa lura at-ta'ammul shine ka lura da abu lura mai kyau ka kalle shi ka lura da shi fi siratin nabiyil karim dangane da siran tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mala ya faɗi dalili yace fa inna ta'ammula fi siratin nabiy sallallahu alaihi wa sallam domin lura tare da zurfafa tunani a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadihi da yanda shiryansa take ka duba ka ga yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake adalci tsakanin mutane ka gani wanda suka cutar da shi ma da ya koma maka yace dinna ya taimaka izhabu antum tulaka, an sake ku ku tafi ba mu rama mummuna da mummuna ba halin mu bane mu karamci muka sani ka duba ka gani wannan fashi ya kashe mai ka wannan yayi mai kaza amma ce su kama gaban to ka duba shiryan yanda take baiwa dabba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune dabba ta zo kusa da shi ce shiru jaki ne ko wani ko makamantansa ba zan iya tuna wanne ne a abin nan din ba ya ce waye mai dabban nan wani ya ce ni ne ya ce ta kawo ƙaranka cewa kana ɗora mata kayan da ya fi ƙarfinta ya ce manan sallallahu alaihi wasallam wallahi an yi haka ya ce to karka sake ce wallahi ba za a ƙara ba dabba annan sallallahu alaihi wasallam ya ce a sausauta mata to waye fi dacewa bi in ba shi ba Hmm? wa adabihi da latubansa Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga inda yake sa zaman lafiya da girmama juna a cikin mutane yace in an zo wanda ke ka abun hawa ya mana kasa sallama me yasa bai waji da ku gano hikima ɗaya daga ciki wanda ke kan abun hawa ya mana kasa sallama Thank you. ya ku kusa da girman kai mutu ya ji shi a sama ɗan gwaragwan ya ka <laughs> wallahi gaskiya ya fada ya faɗi ɗaya kuma na biyun ya fi warware hazada za ka annan sallallahu alaihi wasallam na cewa ala kulli bi ni'matin mahsud duk kusan wani wanda aka ba sa ni'ima to ana akwai masu yi masa hasada shi yasa in ka san wani na wani hasada duk labarin da zai baka game da shi ka ba a hankali zai iya rufta ka to kaga zai ga a ayyama cika tun ka jace tun da yake keke bai mama mutane sallama kwace tun da ya canza mota shikenan ba ruwan shi da jama'a mallaka na kai kuskure ka taka ruwa ya fantsaman ma wani subhana rabbika ta shiga uku <laughs> wallahi zaka ji ba daɗi sai dai ka yi hakuri to ku duba da dubba da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ke sama yema ya ce ƙarami karami da baki ya fara ma babba sallama amma ba da hannu ya jira sai babba ya bashi haka wannan ladabi ne mai kyau yaro ya zo yana cin abinci ya ɗibi nan ya ɗibi can yana can kwasa-kwasan can ɗauko nan tattaro nan ya ya gulam san milla in za ka fara cin abinci ka ce bismillah ka nemi albarka a cikin abin da za ka ci wa kulbi yaminik kuma ka ci da hannunka na dama saboda ran alkiyama ma da hannun dama ke fatan ka amshi littafinka wa kul mimma yalika kuma ka ci gaban gabanka dan ka zama mai kalla abin hannun mutane sai wa akhlaquhu dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kam ai sai dai a kuma musu darasi mai zaman kansu wa mu'amalatihi da mu'amalansa da musulmi da wanda ba musulmi ba ko da waɗanda suke masu daraja da wanda suke ƙasa da su wa jihadihi idan ka zurfafa tunani kaga jihadinsa abin da yasa yayi jihadin da yanda yayi jihadin dole ka yadda jihadin shine the best abin da za a yi kun fahimci magana ka duba irin su badar abin da ya faru a tare ku an kuma zo ƙarshe ana so duk a karar da ku to me amfanin kaskanci kuma gara ku fito karkata kaf ku samu izza kuma haka aka yi kuma suka yi nasara kuma suka samu izzan ta duniyar da ta lahira to sau da aka kaga kenan jihadi yana daga cikin addinin musulunci kuma har a tashi alkiyama yana nan a ciki ba za a share shi ba za a share shi illa iyaka sai dalilin shi da sa sun kama saboda musulmi ba akuya ba ne da wani zai ta danne shi yana yankawa ai ta karewa a rubutun biro da takarda a ce shi kenan a'a in ta kai wuri ya kure jama'a ba yanda suka iya an tsare su rayukansu shi kenan su ma su fanshi kansu kamar yadda aka yi ta mana a jihar kaduna a baya alhamdulillah yanzu ba zai yiwu ba ko ba shi kenan ba eh? duk da wannan ba ita ce asalin jihadin ma da muke maganan ba to amma dai ko wannan ne ta kure ta kai bango ya za ku yi to sai ku kwanta ta yanka ku kaman awaki ai ba zai yiwu ba shi yasa kaga anan ashe kenan shugabanci na adalci yake da kyau shugabanci na adalci wanda zai bada zaman lafiya zai bada kowa ya je na so a zauna lafiya ba tare da abu amma duk wanda ya zo ya ƙura musulmi to musulmi kuma kai zama tsoraci musulmi kai zama rago Allah ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku tanaji na ƙarfi na kare kanku ga barazanan za a kashe ku kakku bari a kashe ku kaman dabbobi kakku bari ku tsara kanku ku nemi taimakon Allah kuma zai taimake ku wa badluhu haka nan ka duba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shimfida kokari a cikin komai wa uhu da yadda yake kyauta imamul al ya ce yana yin kyauta kamar sakakkiyar iska wa ghairi dalika da masu abubuwan da bamu ambata ba wanda ba zai mu iya ambatan su duka anan ba idan ka zurfafa tunani game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan zurfafa tunanin min a'zami ma yazidul iman yana daga cikin mafi girma abin da ke kara ma mutum imani sai malai ce walida wannan ne ma ya sanya harasa salafus salih magabata na kwarai suka kwadaitu asalin kwadaituwa ala ta'allum siratin nabi sallallahu alaihi wa sallam wurin su ga sun koyi sun san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'li wa ta'limi li abna'ihim kuma suka kwadaitu wurin su ga sun koyi da tarihin sa ga ƴaƴansu da suka haifa wa ahlihim da iyalan gidansu kama qala zainul abidin kama yanda zainul abidin ya faɗa zainul abidin wanda shine ali bin al-husaini rahimahullah Allah ya masa rahama yake cewa kunna nu'allimu maghazin maghaziyan nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna koyo muna sanin tarihin ya koka da manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kama nu'allimu surata min al-qur'an kama da muke koyan wata sura a cikin qur'ani haka muke koyan sanin ya annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi jihadi yayi yaki saboda kada jihadin ya zo kuma kai jihadin a baibai ko wani wancan dan unguwan yaran da na sha faɗa mu <laughs> inda wai za kaya mutse ne za a fita kawai <laughs> da aka fasa wani shagon giya kawai sai fasa kwalban saman kawai juye <laughs> dal dal a baki wani abokin mai ya ce kai ba ka da hankali ne ce ya mala abun sai da ɗauke wuta wai sai an ɗauke wuta ake iya aiki to kai ana gudun wuta kana shiga wuta mutum hina in ce ba gudun wutan ba ne ya sa aka fito ta kuma za a shiga wuta bai daidai ba na Allah a yi haƙuri in an ɗan hugura hayaƙin na ɗan zo islamiyya eh in ba za a iya lokaci ɗaya ba ɗan rinka zuwa islamiyyan nan muna ma da wata alfaru in za ku dage ana ɗan rarrage wannan dai a hankali dai wata rana ma sun ɗan an fara kiran sallan nan kai ɗaya limmaci sau ɗaya Ni ne imani da kanka za ka daina feshe-feshen nan sau da bai dace ba Allah ya maka baki don salati kuma ka mai da shi salansa abokina ka zo kawai mu ɓata rai mai sunna sai ka zo muna jiranka na hudu yan uwa ma'rifatu mahasinin dinil islami da gaske abin da ke ƙara wa mutum imani shine ya san kyawawan abubuwan da suke cikin addinin musulunci ka duba ka ga musuluncin nan da ka kalle shi ka san kawai daga Allah yake a komai na fa a komai ka ga adalci a kasuwanci a mu'amala a biyayya hmm? iyaye Allah ce ai musu biyayya saboda sun wahala sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza hmm? wane ya ce a tausaya mishi in kai karfi sai ce ka yi tausayi in kai rauni sai ce ka dage har a zuwa tsakiya sai a haɗu malai ce faddinin islami kulluhu mahasin gaskiya ne addinin musulunci yan uwa gaba ɗayansa abubuwansa kyawawa ne in nazarta ilal ibadati idan kai dubi a cikin ibadu da aka sanya mana ka duba ramadan kaɗai da muka gama ba jimawa hikimomin da za ka fita a ramadan suna da yawa daga kanka har zuwa 'yan uwanka galibi za ga mutane suna yin lafiya a watan ramadan galibi saboda za ga control na cin abinci da waye da sauran sai ka ga mutum sumur ya kyau jikin ma ba nauyi har ya gama azumin sannan kuma na biyu za ka ji zuciyarka ta yi taushi za ka yi cajin imani na tsawon tsawon lokaci kafin ka ƙara sukurkucewa sannan kuma na ukunsu wanda shi ma darasi ne babba wani fa wallahi bai san babu ba bai san yunwa ba in ka ga ya je yunwa shi ya so in ka ga wai babu ba wai don bai da yadda zai yi ba ne yanayi ne ya sa shi amma ko da shi bai mallaka ba yana da wani wanda ya mallaka wanda zai kore mishi yunwa amma sai Allah ya ce to duk duniya su ji yunwa a lokaci ɗaya dukka a ji lokaci ɗaya na farko ku sanni ne ubangijinku kuma na isa da ku kun fahimci magana sannan na biyu ku san akwai wasu ƴan uwanku da ke cikin yunwa don ku tausaya musu shi yasa za ka ga yan ramadan ta zo an fi yin kyauta fiye da kowane wata ko ba ku lura ba ko ba ka da shi za ka ji kana so ka ɗan ma wani dabino wannan da za ka shigo masallaci ka ga wani bai da shi sai ka ka cire ɗaya biyu a cikin naka ka miƙa mishi baya maka nauyi to haka nan ibadan sallah ka gani limami ne shi kadai amma mutum ɗaruruwa ko dubunnai ba sa duka sai sun jira shi ya duka ba sa ɗagawa sai sun jira shi ya ɗaga shi sa wani arne da ya kalla ce kai da musulman nan za su koyi da wannan sallar nasu da sun fi ƙarfinmu wai kun gane saƙon ya ce da musulman nan za su koyi da wannan sallar nasu da sun fi ƙarfinmu mana da za su tattara karfinsu kan shugabancin addini amma mu yanzu sai a zuwa cewa mai alfarma sarkin musulmi ya ce sai ka ce kukun kun gaji to shi Allah bai gaji ba kukun kun gaji ku ba za ku yi ba ya faɗa wasu su rashin kuɗi wasu su karyata wasu su rashin ɗa malam ka ga abin banin ban takaici haka malami malami zai bude ce Allah ya ce a ce wallahi ƙarya malaman nan suke ya fa ce Allah Allah fa yace ba shi ba Allah in ya faɗa maka ra'ayin shi ne wannan daban in ya ce wannan ra'ayina ne kana da dama ka dauki wani ra'ayi amma wanda ya ce maka Allah kuma ya haka ba daidai ba ne to wancan maganan na wancan kiristan gaskiya ne inda za mu tattare din mu jure ba manta ba ko a ce a kawai a ce duk mu wanda da bambance bambance a ba zai yi ba malam sardauna Allah ya kansa da rahama cewa yi mu fahimci bambance bambance in dai za mu fahimci bambancin mu ni na jure makala kai baka jure makala zan kiyaye ma za ka kiyaye mun to bai yana mu zauna lafiya amma a kawar ba zai kaudu ba saboda akwai individual differences kowa da yanda Allah ya yi shi da yanayinsa to malai ce in ka duba ibadu fatajiduha zaka satajidu zaka tarar annaha akmalul ibadati ita ce mafi kamalan ibada yanzu sallah bai take kara mana tsoron Allah ba ta hana mun mayagun ayyuka da aka ce kullum mu yi so biyar a sati kuma aka ce duk mu mu makan mu fada mu je mu makan mu wa'azi ita ce juma'a <laughs> ko ba haka bane mu ji mai halin junan mu ke ciki ita ce hudu ba to amma wani shi sai ran lahadi zai jefa so daya ai akwai raina Allah a ciki an fahimci magana a ce sai so ɗaya a sati za a je a tattaru a ce an zo gaida Allah yanzu duk numfashin <laughs> in ma da gaske ne numfashi da ya baka duk da kaza su kenan wa sani ha kuma zaka ga shine mafi kyau wa in nazarta ila alaqaidi haka in ka duba al'amarin da ya shafi aqida satajidu zaka tarar da annaha asaful aqaidi sune mafi kyawun aqidu wa aqwamuha kuma sune wanda suka fi daidaito da tsayuwa wa kadhalika wa kaza hakanan ma adabuhu la dubban addinin musulunci wa akhlaquhu da ɗabi'unsa akmalul akhlaq sune mafi kamalan eh, ɗabi'u wa ajmaliha kuma sune mafi cika wa atyabuha kuma sune mafi daɗi duk abin shari'a ya zartar in ka bi shi daɗi za ka ji a ranka malai ce kama ƙala ta'ala kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika eh, na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da musulunci ku bi shi a matsayin tsarin addinin ku Allah mun gode maka idan mun yi kuma Allah ka amsa mana inda muka yi maka kuskure Allah ka yace mana to a sai mala ce fa bin nazari ila hadhihi al-mahasin ta hanyar dubi da zurfafa tunani a irin waɗannan kyawawan al'amura na addinin musulunci yazdadu al-abdu hubban li hadha ad-din bawa zai ƙara so ga wannan addinin za ka ji kana ƙara son addinin wa ikbalan alaiki da ƙara fuskantarsa da gaske wa amalan kuma za ka ji kana yin aiki wa sa'ayan da ƙoƙari na faɗi tashi fi tatbiqihi wurin ganin kayi aiki da addini ɗin to Allah ka raya mu akan addini ka ɗauki rayuwar mu a kai kuma ka sa mu cika da imani a lokacin da aka nuna mu in na shiga gaba na gaba gaskiya ba zai bari mu fita ba kafin mu rufe a ɗazu mun yi waya da babban malamin mu shek ya haya haifan yana ƙasar Saudiya kuma an yi masa aiki alhamdulillahi kuma yana samun lafiya kwarai da gaske mun yi farin ciki da yanayin yadda muka ji yanayin jikinsa da kuma abubuwan da suka fito daga gare shi muna so mu yi amfani da wannan dama mu roƙi. Allah subhanahu wataala ya kara ma malam Abdulrazak ya haifan lafiya Allah ta'ala ya saka fara ne Allah ta'ala ya dawo da shi cikin mu cikin aminci ya kuma ƙara ma rayuwarsa tsayi da albarka Allah ya saka masa da alkhairi da mafi kyawun abin da yake saka malaman da suke koyar da sunan annabinsa a doron kasa sannan akwai abokinmu malam alkasim abdurrahman hawariyun majabakin malaminmu malam profeso ah, muhammad sani umari lemo shi ma an yi masa operation alhamdulillah shi ma mun yi waya da shi yana samun sauki da aka a madadin wannan majalisi gaba ɗaya da dukkan 'yan uwa